Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashi, inda mukan duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewar al'umma a ko'ina cikin duniya. Ƙasar Faransa ita ce ke kan gaba a jerin ƙasashen yammacin duniya. a yawan 'yan ƙasa da suka shiga yaƙin jihadi a ƙetare to amma tana tafiyar hawainiya wajen ƙirƙiro da wani shiri mai nagarta na yaƙi da tsatsauran ra'ayin addini to sai dai an fara samun canji domin yanzu haka a birnin Bado na ƙasar ta faransa an fara wani aikin haɗin gwiwa tsakanin mahukuntan birnin da al'ummar musulmi don kawo sauyi za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin wanda ni na ko Muhammad Nasir Awwal zan gabatar. Shirin al'adu madalla bayan da kungiyar is ta yi rauni a kasashen iraki da siriya masu ikirarin jihadi daga kasashen turai sun fara dawowa gida lamarin da ke zama babbar barazana a nahiyar baki daya misali a nan shine hararin da aka kai a faransa a cikin shekaru biyu inda maharan suka kasance 'yan gida ne amma duk da haka hukumomi ba sa ɗaukar matakai da wuri na kan da garki musamman na sauya tunanin masu aƙidar tsauran ra'ayin addini. To sai dai mahukunta a birnin Bordeaux na ƙasar Faransa sun fara wani aikin haɗin gwiwa da masallatai a birnin don tunkarar matsalar ta matsanancin keshin addini. A nan dai wani gini ne da ke kusa da tsakiyar birnin na Bordeaux inda aka fara aiwatar da aikin haɗin gwiwar. don ceto ko kuma kare matasan daga fadawa hannun masu matsananciyar aƙidar. Wata tawagar masana halayyar ɗan Adam da masana shari'a da kuma limamai ke aiki tare da iyalai da kuma matasan da ke dabda fadawa hannun masu tsatsauran ra'ayin Islama. Imam Fund Sanadi shi ne babban sakataren gamayyar kungiyoyin musulmi a birnin na memba ne kuma ashirin shirin na rigakafin da aka wa alkabi da kafri Aikinmu shi ne mu yi nazari mai zurfi, tare kuma da duba cikin nutsuwa kan harkokin addini da babu wata takaddama a kai ko wata alaƙa da batutuwan da suka shafi asali. Daga cikin batutuwa 35 da muke aiki a kansu yanzu, da kuma guda goma da nake bin diddiginsu dukkansu sun bambanta da juna. Shekara guda da kirkiro shi, shirin na kafiri na ba wa mutane masu bambancin ra'ayi damar duba batun yaƙi da tsatsauran ra'ayin addini. Kimanin kashi arba'in cikin ɗari na matasan da ke cikin shirin mata ne da akasarinsu sun karɓi addinin musulunci ne. Shekarunsu na haihuwa kuwa ba su zarta ashirin da biyu ba. Shirin na kafiri haka zalika ya bambanta da sauran shirye-shirye makamancinsa domin yana zama wani haɗin gwiwa tsakanin shugabannin addinin musulunci a birnin na bordo da kuma gwamnatin yankin da ke a wata ƙasa da babu shiri sosai tsakanin gamayyun musulmi da kuma gwamnati. a ofishin magajin garin birnin bado mukaddashin magajin gari Marik Fetu, da har wa yau shi ne kakakin Capri. ya ce haɗin gwiwar shi ne ƙarfin wannan shiri. Matasan da kuma iyalansu na ganin fa'idar wannan shiri da muke yi tare da gamayyar musulmin wannan birni. A kullum malamai da masana addinin musulunci suna faɗakarwa game da dangantaka tsakanin iyalai da kafiri.

to wasu sun yi amanna yana iya zama abin koyi ga sauran biranen kasar ta faransa da ke zama sabon shiga a aikace-aikacen sauya tunanin masu matsanancin ra'ayi farhad kusurukhava masani ne na matsanancin ra'ayin islama da ke zaune a birnin paris wanda ya yi ƙarin haske yana mai cewa uh, faransa ta makaro idan aka kwatanta da sauran kasashe. Mu misali da ƙasar Burtaniya. Ta kwashe shekaru masu yawa tana shirin sauya tunanin masu matsanancin ra'ayin addini. Denmark ta fara a wasu shekarun baya. Ƙasar Norway ta fara shirye-shiryen sauya tunanin masu tsatsauran ra'ayin aƙidar 'yan Nazi akalla shekaru ashirin da suka wuce. akwai dai misali da yawa. Amma yanzu bayan hare-haren da aka kai a biranen Nice da kuma Paris, Faransa na neman mafita daga wannan matsala. a kwanakin baya kasar ta kaddamar da wata yi kuwa da ta kira shuwa ma'ana zaɓi a kullum don yaƙi da masu yaɗa farfagandar ta'addanci ta kafar intanet Wannan tallar na nuna wata matashiya mai suna Ema, wadda ta kulla wata dangantaka ta intanet da wani mai ɗaukar matasa don su yi jihadi hanyar da ake cusawa akasarin mata matasa 'yan faransa tsatsauran ra'ayi a ƙarshen bara an zargi da yawa daga cikin su da yunkurin kai harin bam da mota a birnin paris mahukuntan ƙasar ta faransa sun kuma ware euro miliyan 300 tsawon shekaru uku don yaƙi da matsanancin ra'ayin inda aka kafa cibiyoyi fiye da goma sha biyu da sauya tunanin masu matsanancin ra'ayi a faɗin ƙasar an kuma fara kafa ƙungiyoyi masu zaman kansu bisa wannan manufa sai dai akwai ayar tambaya game da tarihin wasu ƙungiyoyin masanin zamantakewar jama'a farhad kusurkava ya imani da akwai naƙasu a cikin shirin kasancewa faransa ƙasa ce da babu ruwanta da addini. they said religion is to be a private matter. so we should not talk about it sun ce addini abu ne na raɗin kai bai kamata mu fito fili mu yi magana a kai ba saboda haka bai kamata ƙoƙarin gano hanyoyin sauya tunanin waɗannan matasa ya samu wani ɓangare na addini ba hakan zai hana masa yin tasiri domin matsanancin ra'ayi da jihadi na da dangantaka da fasarar da IS take ba wa addinin. Sai dai Imam Fond Sanadi ya ce shirin sauya tunanin na kafiri a birnin Bordeaux ya bambanta saboda haka ne ma wasu biranen kasar ke nuna sha'awar yin koyi da su. Muna da dukkan abubuwan da muke bukata a Bordeaux. Muna da gamayar musulmi mai martaba kowa da kowa. Muna da ofishin magajin gari da ke aiki da kungiyoyin addini. Muna da kuma hukuma da ta shiga na aikin da ita. ba a samun dukkan waɗannan abubuwa guda uku a wasu wurare. Sai dai a birnin na bordoma babu mai sa ran ganin wani abin al'ajabi cikin sauƙi ake iya cusa tsatsauran ra'ayin. Amma sake mayar da alaƙa cikin jama'a zai ɗauki lokaci mai tsawo. To Allah ya kyauta. Jama'a yau kuma anan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.